mutane 486 ne a kame a cikin karamar hukumar ukwa ta kudu da ke cikin jihar abia kan titin da ya yi inugu zuwa fatakwal su dai waɗannan mutanen sun fito daga jihohin arewacin najeriya ne wato jihohin jigawa da bauchi kuma a cewar su za su cira ne a jihar rivers jami'an tsaron sojoji da ke da shinge kan hanya ne suka tsare su kuma suna tuhumar su akan cewa su yan boko haram ne sojojin suka ce sun kame waɗannan motocin ne a cikin jerin gwano abinda su kuma waɗannan mutanen suka ce ƙarya ne domin ko ɗaya daga cikin direbobin ya shaidawa murya amurka cewa wannan batu ba ƙamshin gaskiya ya ce lokaci daban-daban suke tasowa sai dai lokacin na sake bugawa domin ɗaukar muryarsa lambansa ba ta shiga sai dai abdullahi ma'azu wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda ke taso da waɗannan motocin daga can jihar jigawa na kira shi daga jihar jigawar kuma ya kara mana haske akan yadda waɗannan motocin ke tasowa kan taki misali wasu ta karfe shida na safe bakwai takwas wasu ya wajen karfe goma sha biyu rana wasu karfe sha ɗaya wasu misalin karfe biyu na azara ma za su tashi me suke dauka daga jiga zuwa wannan wannan bangaren kasan duka mutanen da suke dauka mutane na karkara gefe gefe kauyuka kauyuka gefe gefe waɗanda ko duk akalla ba kasar ba mutane yan tirani yan shushana masu sayar da kayan gwari masu tura baro masu tura irin keke masu irin dinkin keken dinkin na wurin tsabaka da sauransu duka ne mutane mutane dai masu karamar sana'a duka gaba daya ha kuma rundunar sojojin ta ce ta yi nasarar kame ɗaya daga cikin yan boko haram ɗin wanda hukumar tsaro ta ɗaya tana nema amma kuma ana nan ana bincike sai dai kuma bala mato damban shugaban kungiyar direbobi da motocin ke tsayawa a garin fatakwal ya ce ya kalubalanci jami'an tsaro su bayyana kowane ne so kama dan boko haram ga dai abin da yake cewa in har sun ce sun kama wani wanda suke nema waye sunansa a wace mota aka kama shi waya sunan direban motar da aka kama shi wace kira ce motar menene nambar motar domin duk motocinmu da ka sani kowace mota kowane direba ya san fasinjan da ya dauko duk yanzu a nan da kake gani nan direbobin wata uku da suka wuce an kama mu a fatakon an suna na intanet an ce ni ne chairman na ni ne shugaban boko haram na fatakon an nuna mu a television an kwaɗe su an nuna su an ce yan boko haram to wayannan direbobin da aka kama wancan wata uku da suka wuce yanzu masu ne to da yake kame waɗannan mutanen ya haifar da ce ku kuce cikin ƙasa yayin da wasu ke cewa wannan yunkurin ya yi daidai wasu ko cewa suke wannan ba komai cikin sa illa cin huska da ake yi wa yan arewacin Najeriya wasu ka ce to wai da ake cewa sun yi jerin gwano suna wannan tafiyan ko an gano wani ma'adani ne da za su haƙa domin neman ganima yadda tsaro ya taɓarɓare a cikin ƙasa dole ne jami'an tsaro su buɗe idanunsu domin tantance na kwarai da na jabu amma har yau Bala Matu Damban ya ƙare wannan batun tasowar su a tawaga domin ko ga abin da ya shaida wa murya Amurka ai ko motar awaki ne ko ta rakuma suka kai bakwai a hanya zaka ga ana kallon su wannan motar awakin ina za su je suka jero a take suna tafiya tare ko motar harawar gyaɗa ka ɗebo wani suka kai bakwai ko takwas duk inda za su wuce mutane sai suka su zuba musu ido su ce wannan layin ganyen gidan kuma ina za ka kai shi wallahi tsayawa suke da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe suke tare zai bo nan wani karfe da zai tafi wani bakwai wani fudu haka suna zuwa da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe duk inda in tsaro ya zo tsaya akan hanya ya ba hannu a direba dole ya tsaya in ya ga bahaushe ne zai ce fakin. wani ma ba za a ce fakin ban ya zo ga ɗan uwansa bahaushe zai daga kafa ya tsaya ce me ya faru sai a ce a tsaya nan kai ma da haka suke tara su to sai dai tambayar da kuma wasu suke yi ita ce wai ina aka aje waɗannan mutanen ne kusan ɗari biyar kuma wa ke ba su abinci tun daga wannan lokacin kawo yanzu Muhammadu Sanjas da ke zaune a garin Aba kusa da inda aka kame waɗannan mutanen ya ce sun yi yunkurin zuwa wajen waɗannan bayan Allah domin kai musu abinci amma an ja kunnen su da cewa idan sun je sun yaba a ya zaki ga dai abin da ya shaida wa murya Amurka shi ma dan mun yi shirin za mu ɗibi kayan abinci haka mu kai musu mu taimaka musu a 'yan uwan musulmi haka sai aka ce ai ko mun je ma sojoji ba za su bar mu mu gansu ba to da yake ana rubuta wutan kabilanci akan wannan kamen shugaban hukumar wayar da kan jama'a na kasa Mr Mike Omeri ya ce bai dace a ce an sa son rai cikin wannan batu ba ba maganan kabilanci ko addini ko wani ba maganan yan Najeriya ake yi in wani abu ya faru da wayannan mutane za a yi maganan yan Najeriya ne za a yi maganan yan arewa ko yan kudu ko wani abu ba a cikin wayannan mutanen killa wayansu su ba yan Najeriya bane ganin cewa da yawan waɗanda aka kama din yan jihar Jigawa ne wannan ya sa na ce da ɗaya daga cikin shugabannin yan Jigawa mazauna nan birnin Eko wato wato alhaji dala da auyo bai ganin yin shirin da suka yi game da kame waɗannan mutanen na jihar nasu tamkar rashin adalci ne suka yi musu amma sai ya ce da ni ai batun ba haka yake ba a ina tabbatar maka da cewa al'amari ne wannan al'amari ne kai kana cikin ni ina cikin kowa ina cikin kuma abu ne wanda duk dan Najeriya ya kamata ma i fito i bada gudunmawa akan wannan al'amarin rayukan mutane suna tafiya ana kashe dukiyoyin mutane ba zaman lafiya a ƙasa to ina ganin cewa dan wani abu an zo na tuhuma ai wannan ba wani laifi bane kar a mai da mutum abin kamar siyasa ba siyasa ba ce wannan abin da jami'an tsaro zai yi sun yi dan su bincika ne ba sun yi dan su wani abu bane ba sun yi dan cin mutunci bane duk mutumin da bai da hannu a ciki da ikon biznillahi za a sake shi saboda kai ka san abin da yake faruwa a arewacin Najeriya yau a je kauye a kashe mutanen kauyen a fita a gidan baka san waye ba baka san waye ba saboda ka in muka dauki wannan abu muka mai da shi kabilanci domin cuci kanmu mun ci zarafin kanmu to wai ma me dokar kasa ce ne game da walwalan dan kasa musamman ya tashi daga wannan yankin zuwa wancan farfesa Nuhu Muhammad Jamu malamin koyar da harkokin shari'a ne na Jami'ar Ahmadu Bello ya muna ƙarin haske game da wannan batu. A sashi na arba'in da ɗaya ya ba kowane ɗan ƙasar Najeriya yancin ya yi warwala ya tafi inda yake so a cikin Najeriya kuma ya zauna a ko'ina yake a Najeriya ko'ina ne ya yanke hukuncin ci zai ba tare da tsangwama ba. To idan ana tuma mutum kuma ha? To, to shi a bangaren tuhuma wannan watan a ƙarƙashin sashi na talatin da biyar idan aka ce misali an kama mutum an tsare shi to tsarin mulki ya ba shi wasu wasu yanci ko da yake tsaron na farko dole ne cikin awa ashirin da hudu a ba shi a rubuce a cikin yaren da kuma yake shi dalilan da ya sa aka kama shi a shi na farko kenan na biyu cikin awa ashirin da hudu watan kwana biyu kenan idan akwai kotu daga inda tsakanin daga inda aka kama shi zuwa kilomita arba'in a wannan to lallai a kai shi kotu a caje shi da laifin da ake zargin shi da shi idan ba haka ba to ya kamata a ba da belin shi albashi duk ka'idojin da za a ginda ya mishi don a tabbata cewa lokacin da za a neme shi a gaban ma ana bincike ne da kawo kanshi to ana iya gindaya mishi waɗannan ganin cewa samun jami'an tsaro domin su yi muna ƙarin haske akan wannan batu baya ga takardar sanarwar wanda suka aikewa manema labarai ya yi wahala akwai tambayoyi da 'yan najeriya za su so su ji amsar su na farko baya ga kame ɗaya daga cikin waɗanda aka daɗe ana nema to wasu irin makamai aka samu waɗannan mutanen da su kuma guda nawa kana kayan sarki wasu iri aka kama su da shi sa'ilin nan ko an gano sansanin su a nan kudancin kudu maso gabas kamar yadda dajin sambinsa ya kaurin suna a arewacin najeriya kuma kusan kashi 90 ɗinsu ai 'yan najeriya ne me ke kawo bata lokaci wajen binciken su kawo yanzu wasu 'yan najeriya suka ci haba jami'an tsaro a rage raka taki gona mana ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya